الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب خروج النساء الى البراز باب ما كان akan hitan mata zuwa makewayi shin ya halatta mata su hita zuwa daji ko kuma su hita حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا هو ابن سعد قال حدثني بكير هو ابن خالد عن ابن شهاب عن قوة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ما تم صلى الله عليه وسلم kunna sun kasance a halin billahi da dare da tabbatar da idan sun ka hita zuwa ga wani cikin birnin Madina shauna abin gari ana ce mishi wa wato wuri na wanda kasance a yahu mai fadi mai yaba sosai wuri na wanda mata sun kusa zuwa na suna kewayawa fa kana umar umar ya kasance ya kuru shi na ta annabi ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko da sa aka a almanasi wa kana umar umar ya kasance ya shi sallallahu alaihi umar ya kasance shi na ce mazan Allah ka kaura ma matanka a hujjin sa aka sha makanci matanka daga hita lokacin da mata ta ke hita ko kuma ta irin hita ta barkatai wallahi ya kuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wani sai mazan Allah bai haka nawa da umar ke shi ba wa hada jatta wurin bintu zamata فرد بنت زمعة تحت زوج النبي ما تم منذ صلى الله عليه وسلم على ليلة من الليالي إشاء cikin wani dare daga cikin dare dai kuma lokacin isha'i ne bayan kalaci wa kana imra'atin dawiyatan ta kasance mace ce wata doguwa wannan da ha umar sai umar ya kira ta yace alaka arnaki ya sauda hakika sai fa kuma gane ta ke sauda to yayi wannan hirisan ala an yi da hijabu don tsaye a tafi da aya ta ta shawaki ko an zara za a hijaba an za tafi da aya ta shawaki sai ne wata manufa ta yi wannan ayar da zai zafa an musa ta tafi ya yi wani zina amanu ta da kudu da yutu na biyu dalla an yi zan lakum ila da amin gairi na zai ne ina sai bayan an kira ku zuwa cin abinci kuma idan kun ka zo gairi na zai ne ina kan ku zare sai ya na fushi sai kun ka zo bai na goma ku tsaya sai yin abincin ya na a kira ku kuma yan cikin kun ka da cikin kuma ku wace sai wannan da kuka kuna labarin kuma shi da fita manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya jin kunya ko Allah ba zai kunya gaskiya ba don ba kashin aya to sai wannan aya ta sauka wannan an ce shi da ne sauka aya حدثنا زكريا حدثنا زكريا من يحيى بن صالح اللؤلؤي قال حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة عن هشام بن قوة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتم الله يأتي أذكرنا أن تحرجنا أن يمكنني كنت في هذه كنا أتمقاتل قال هشام هشام يجد أن البرادة يا يند سنك تكرو دا أمرنا هتابي يجي wannan magana din kun bayan haka nan sai ya kasance Umar ya sake ganin ta yace kauda hakiki ne mana gane mun gane ke ta sauka sai ya yi ba za ki fice mana ba sai ta dawo gida ran ta baci kuma ta yi kuma wani ya ta fice mata magana ba kun kowa ne ne ba ta dawo ta tattar da manzon Allah shi shan abinci ta ce mun fada abin da faru gare ni an ke sai aya ta sauka cewa an yi muku izini ku fita zuwa ga kwakwatocin sai kasance suna hita bayan haka nan lokacin ba a yi wata tuka ba irin da makawi ne cikin gida an ce daga baya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shawara kai ya miki miki gida ne duk da ta bai yi mai miki gida su na ba hayin sai kullum zuwa bi bayan mu ne ga na ce ba ba ta bari su saboda lokacin da take da ita da kuma umar hadabi ya saki tare ta an ci wannan aya ta jabi ce amma wannan magana da ya mutu saboda shi na ganin kuma har yau da in sun karbi Qur'ani su ana ya gane su da kuma ta yi da hakki na tsanni kishi kai da sun ana kai da sun ana ganin matan manzo sallallahu alaihi wasallam ko da su da su ba san da ce su shi ne sake cewa kun ta ce mun haga ne kike ta sauka tare da Aisha bi ta sauka sun ƙara rura cikin sosai sosai yace mun gane hanyar da ke ta sauka da dawo na ta face manzo sallallahu alaihi wasallam ce ko an dai muku inni ko zuwa ga kiyoyin yana a wannan tsarin shaman da ani suna miki albarasa ko ya ani albaraza in an yi mazo shi an albaraza an yi ku izini an taharu shi da hajji ku ko ta aka mukatocin ko kuma ta fi hajji kullu aka mukatocin babu taba wani tafiyar buyoti ba mai gane kan hita makewayi cikin gida ko kuma kan alƙin makewayi cikin gida irin wasu tuka irin wannan da aka yi zamani حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن حاتم بن ولد الخطابي عن محمد بن يحيى بن حبان عن وارث بن حبان عن عبد الله بن عمر قال عبد الله يجي لك كيف فوق بحر بيت حفصة يجي نا حوصة من جدان حفصة نا حوصة من داخل حفصة كوش جيب حفصة يبقى هذا تيجي بتاعي وتوقاتها ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكما الله يكذي حادي تبو شنا حادي kare سي شنا مكيويني makeyoyi كذتي يا بارك zai ya muka tafi da sha biya fuskan ci babu taba rusa sai bu yuki a ya kuma wani ibrahim ala hadisuna ya zai ko inda zurai ala hadisuna ya haya ko inda su iya ala alkali an muhammadin ya hayar da hafana an na an mahuwa da an na a habarau an na abdullahi na umar a habarau ala ce da ka hakika da hari na hau ta yi wani wata rana ala da bai tina a kan rahimin uh, ɗakin na hau saman ɗakin ɗakin da ya hau da ake shiga tsaki don haka nan wajen ruwa ta ce wata na ko sama tsaki ne dan shiga da hafsa da zama wa ra'aytu rasulullahi ne kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ka'idan shi na tsugunni ala labin sayni akan tubalai ya bai mustaqbil baitul maqdis ya fuskanci baitul shi nan babu ku wani su biyu yau a shi kenan yau gida ne an samu a kusanci gaba ko a kusanci yamma kuma da bayan ya gabata babu da cin ya'a bin ma'i ba mai bani a kan sarki da ruwa ana sarki da ruwa ko ba sarki da ruwa ko sarki da ruwa aikin mata ne da ba ruwa sarki shi ne aikin maza a tattuna abubuwa da shamun abdulmalik ala a tattuna shuba na abi mu'adin wa ibn mu a ɗakun abi mai muna ala da ke tabi tunaji a tattuna da malik ne ko shi na cewa kara nan na biyu sallallahu alaihi wa sallam mazo Allah ta kace idan halaka da hajati idan yake saboda bukata sai ajibu anas wa ina zuwa da ni da wani yaro ma'ana ila wata mai mai muna tare da buta ta ruwa ya ya tsinji bihi zuwa Allah sai shi tsaki da wannan ruwa ne babu istija da mai bai mai bayani akan tsaki da ruwa a shi nan kada ana yi da ruwa ne da yake maza zamanin mu a tsaki alaihi wasallam abin sun kai istijmari sai za su kai wai tsarki da ruwa tsarkin mata ne ba tsarkin maza ba ne to kaga dai wannan hadisi ya nuna kenan maza dai na saki da wake babu mawuku mina ma'akul ma'u da tsaburi babu ba a kan wanda an saɓoki ruwa tare da shi tsaburi saboda in ya zo makewayin shi sarki wa tsara abu dardai abu dardai ya ce a lokacin da wannan alƙamsu na ƙaisin alƙamsu na ƙaisin wata shi ya tashi da tsiraki sai ya zo shafi lokacin da zo a lokacin da zo shami tare da abu da ya can limita sai tare da shi sai shiga shi masallaci na shan sai na tana raka ayi lokacin da na tana raka ayi mun sai ce Allahumma da jannata salihah Allah ina roƙon Allah ka azurta ni da abokin zama wanda ka sace na kwarai na cikin wannan masallaci yace fara aitu shay'an mukabina ko kuma fara aitu rajulan mukabina sai digo rubutun ya kusa fada wanda mun sai kusace shi lokacin da kusance shi sai ni ce kila Allah ya ga min bukata cewa ina so in ga mutum wanda da ke kisa bi da mai Allah kan da ya ce kila bukata ta ta fa kala sai ce ma an tawane ne kai sai ni ce ni a harshe ni da kishan mutum ya ce na hito ne daga amin halin kufa ya ce da kufa ne saboda kira ke sai ce alaikun sahibun alaikun an ce lokacin da ce mai sai dai shi wani alƙamtu na A annahari ya zama da shi da sauran wanda suka tare da su suka ci gaba tambaya abu da zai suna sai mai tambayoyi kan hukunci-hukunci na shari'a na ce shi ne su sai sa sahibu na alaƙi ke shi wannan babu sahibu na alaƙi tare wata shi annabi abu da Mas'ud saboda shi Abdullahi bin Mas'ud kullum shi ake tafi manzo sallallahu alaihi wasallam in manzo ya tuho ya zama gobe in sai shi gobe ta sama sai shi sai shi rinke wannan shi wannan sai shi ta wannan nan shi ta wannan nan ba ta shi ajiya ba ina wajen ba ba ta filmi ya kai sai shi so ka fara shi so ka fara sai shi zaman ne in ba Allah ya zama ne tashi shi ke sai shi ɗaya shi azama ba Allah ya ta kuma shi ka kawo har sai dai kan mazo sallallahu alaihi wasallam sai mazo Allah ya so ka bari sannan shi ko kuma shi azama ba Allah ya so ka bari to shi ne shi mun shi kuma ba ku da sanin alamin hada sai ku kai kun ga gare ni wanda a ta bala shi masu kai karfa ta mai wani ko to shi na kin shi koma wani to shi na ce wannan da abu da ya ce a ko Allah ta minku ko Allah ta tiko na alani shin ba ku tare da wanda aka ce na alani sai wata hura sannan ba ku tare da wanda karɓo muta ta ruwa akwai ai wanda ya kasance ko ya shi muta ta ruwa tana kanin shi wani misala ko wani misali ko wani misali wata sannan kun koyo shi shi a da ke da hibar mazo sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani misali wanda yake shi a da ke da tiruka na mazo sallallahu alaihi wasallam duk sirrin mazo shi na ga hannu ne mazo sallallahu alaihi wasallam ya ce na ba ka dama duk inda nake duk inda nake ko ta shiga wurin nan sai na an haka sai na ba ka ya ce duk inda nake ke nake sirri na ko da sirri ne kai tare da iyali na ita zo ku so shi ya ce ni abu da ni ku ce ni ce ka ta ma ka sai na ce ka ya to su ce al-misala abin akbar da misala nan a al-asrar wanda ya kasance ya san sirrin kana mazo sallallahu alaihi wasallam don haka ya kasance inda duk shi na tunanin ana ya kula mazo Allah shi to zai zo ga wannan wurin sai hilali sai ya ce mutane kamar ba kamar ba ruwan haka duk abin da an ka faɗi

an hada ibn abi maimuna kan kowa abu sa'id abu mu'adil abu mu'adil shi a suna ne man ishtahara bi kunyati shi dole wanda ke ya shahara bi sai amma ba suna ne ba amma na sai buhari da kawai kawo shi hukunci abu mu'adil ko sai kawo shi ba ta ce abin kowa wa ismu ko ala'un abi maimuna suna da ala'un abi maimuna amma haka shi hatu da wannan ba shi na cikin wani shahara bi kunyati shi dole ne yau matamci ta gaba ta sake maimaitawa ba amma da wata ba ya sake maimaitawa ne sai ce an shuba ko kara حدثنا شوبة عن علاء بن da ميمونة قال سمعت أنس shi na cewa قال za a rage ne hajji da ما idan الله كنشي إذا أراد لحاجته إذا ما زو الله يكتبه لبكاته سبنته أنا وغلام ina biya sai da ni da wani yaro min na cikin to gulamu min na dinnan an ce an yi sabanin wane ne ko su ce abu huraira ne ko su ce kuma abdullahi bin kodin na kina a tare da ainihi shi an sun wani ke na da zai zaɓa mu ma'ana ila wata mai ma'i muna tare da mutanen da babu a da ma'akul ma'u da tafobi babu mai rani a kan wanda an ka ɗauki buta ta ruwa tare da shi ta sarki ne malama sun kake cikin wannan ashe an gano ana iya bautar da yan yara waɗanda ya kasance biya ne waɗanda ba bayi na ba ana iya bautar da su da aiki da ibada a koya musu hidimomi amma in mutum shi kafa kai ne kan wani ta yi kudu sun kafa su abu za ta yi shi su kafa kai ne kan wani zuwa Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi kuma rasul maliki shi ma shi kafa kai ne saboda ka abu kana hamadu Allah ya so shi yace ina son ka bani yaro wanda ya kasance na kwarai ne sannan kun bayan kasance a na kwarai mai hankali mai wayo mai yiwuwa mai da'a sai shi to ga ana nan maraye na na ba ta shi shi ma hidima to shi na manzo Allah Allah zai ce na zanna da manzo Allah shekara goma shekara goma ne tare da manzo Allah yace wallahi da dai bai taɓa ce da ba lima sana'ata hada don me kai kaza ko kuma lima da kanta ta da zulmi ta ya ce wallahi hannun ban zama da mazo Allah ta yi kankanta ta bai tafi ce min ta kai ka kaza ko min ta bar kaza ta kai a kasan kuɗi ke ko mazo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai gaya da ya ta kace an shi a halin shi a babban halin mazo sallallahu alaihi wasallam amma shi ma bai shiga inda ba yana gode ka shiga dan lokacin da an tabbata ta hijabi kina kawo mazo Allah sai sai ruhi ya bar shi baya yace ko da ni kawo an ci abinci an yi ni ma dawa inda mu Allah da an ka saba sai mu wata kowa ta yi ya yace dan ni gane ke shi na an kafa da ake ya ba mu koma shiga gida ne amma har da Allah ya musu ya na shiga har karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi cikin shi shiga gidan manzon Allah don haka zamanin fasi ce wallahi ni da ni zuwa ko Abdullahi mai kudin shi kai shiga gidan manzon Allah ce wallahi na cikin gidan nan yace ni ba sun ba shi an rubai ba saboda kai da kawo ne yake gidan babu hamdu da annaji ma almari fil istijari bai mai bayani akan dokar wata al'anza sanda sanda wadda aka niko domin a ainihin da kasance kamar makami manzo sallallahu alaihi wa wasallam ya kasance shi na da sanda amma da sama take an kai mata ni din shi mashi amma bai kai tsawon mashi ba an kawo zuju an kasa mata ana ce shi a ajulo da hausa mashi na dan karamin mashi sai kasance manzo Allah na rika ta kanta in ya zo inda zai sallah sai ya juyi yin shi mai shi sai shi kafa sai shi tsaya da wannan tsari in kuma zo ga wurin da kasance mai kai gina shi da sauki da makewayi wurin nan sai shi gina da shi sai shi makewayi da kisan ba zai taso shi sau shi zama mai kawai shi to wannan ana ce mata al'anazat al'anazat da hausa ana ce mata daga dan daji amma duk gaggawa aka ce mata da hausa al'anazat amma kuma akwai al'anzat akwai akwai al'anazat ilmu kabilati yana yi ta da wani duwa ko an ce ta sanar da sallallahu alaihi wa sallam ila ana zace tace na hanu ummatun da na sharafin sharatun sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ila kabilatina yace mun mutane muke masu tsaka ba don Allah zo cikin kabila mai sallah to ana zatu da daga ana zatu ismu kabilatin sai aka kabila su aka bi shi kuma da kawai da tsohon yan baya ya ko al'anar sai ya sukunta ce al'an zatu

sami an san malikin ya kulu shi na cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance da furan hala shi na shiga makewayi fa ahmilu ana wa gulamun idawatan da ni da wani yaro sai mu ɗauki buta min ma'in da ruwa wa ana sun da daga yastanje bil ma'i sai shi sarki da ruwa taba abu an nadar wa shazanu an shuba taba abu an nadar wa da nadar mushmai ne ya bi muhammadu ne jafari wa shazanu haka nan shazanu sulun aminin shi ma ya bi a wannan shuba dukkanin su dai an shuba daga shuba al'adatu saddaka yace abin da aka ce ma al'adatu hasan alayhi zujju san dace wata ya kasance saman ta akwai siri kamar yin sirin ma ba wannan hayi an istijai ja ma'i to amma kaga wannan isnadi ba isnadi na zunna amma wancan hadisi da kawo da kullu babu duk hadisi guda ne amma wannan sha da babban shi sai duk wace nan ka hadisi ne rubaina amma wannan kuma sina kaga in ka tiba hasna ul walidi shawun azumri kaga hasna juba biyu kenan an muhadin ilmu ko a adabun abi muna uku kenan zubi ta adada ko duke in ka tiba kuma wanda da kula kuma babu man kuma da ma'abu alma'u sai da hudu shi ma in ka tiba a rubaina in ka tiba shi kuma wannan babu wannan alati ma ma ibn sija shi ko matina ya kai ko matina to nazirun na wace ne ga ali ma'arifatul ali wan naziri ko mi da mutum ga mai kunniya aka ma'arifatul ali wan naziri wa kullu ma qalla rijaluhu ala wa zidhu zaka allazi kan nazala to dai ka ci ba wancan madadai ne mutum kuna a anas shi ko wanda madadai ne mutum da yana a anas a shi ke ne ka ci ba ma qalla rijaluhu ala wani dubu za ka da zai ɗan zara sun bisa buhari kuma ka fi kare ta kyau ina zulu in mun ka ba gundar a ciki guzarin a shuba ko mun ce an ce duk gaba ɗaya a sabu shuba abinda a madunan hanbalin ya ce watan ma fi a sabu shi ma fi a sabu shuba a kallu haɗa'an min muhammadin da jafari duk cikin a sabu shuba babu wani ya ƙarfi kuskure ne shi kuma in barki abin da ya ce a iza hata lakan nasu idan ta laban na fi hadisi shuba idan malum masu bai sabani ga hadisi shuba a ya ce fa kitabu gundarin alhakan fi ma bai to a tsanin tahi na gundar alhakan fi ma bai shi ne kasancewa al'ali tsakanin su domin haka kaga buhari ka wannan hadisi na zanu a shi ta ce ba na zanu na ko amma waɗannan hukuma don da gehe kamar alin na saboda ƙarfin wanda a ciki ne shi ne gundar babu nahi an istinja bil ma'i bai mai bayani akan hani akan a babu nahi an istinja da mini. bai mai bayani akan hada tsarki da hannun dama idan za a kama ba ba za a kama da hannun dama ba sai dai a kama da hannun hagu Ya ce na yace hadathna ma'abun farara قال حدثنا هشام هو الدستوائي أن يحيى بن أبي كثير an aka zahi abin abi da an abin abihi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi cewa a idza shariba ahadukum idan daga cikin ku zai sha abin sha ruwa ko wani abin sha wala ya tanaffas ina kada shi shi daga abin sha ne kada shi shi daga koyi kada shi shi daga makai duk abin da ka shan ruwa da shi ko shan fura kada kai shi da saboda idan ka sheda shedan nan zai yi ku ta fara ga ruwa to in hancin kana da kalanta kazantan za ta fada cikin wannan na abuwar da su ne wanda motsa ne zai faɗo shi faɗa cikin ruwan sai ka gaba ka ji daɗin shi balle wani wanda gani ya sha ko kuma alal taliki da ya akwai mai na kusa faɗo ciki ta zama ba za su shawo ke ta ga ɗabi'a dai na kyamar ta ga ƙazamta cikin ruwa kuma ta ta faɗa tana ga ta faɗa ko da ko ƙazamta ta kaci ba za ka ji daɗin hakan ba don haka an kace kada mutum shi ce ɗaga mafai. sani sannan kuma za a hasala la'a idan ya shiga makewayi wala ya matsa zakara ko bai mini kada shi zai taɓa zakarin shi da hannun shi da dama a ashe kenan ya zai yi sai shi rika zakari ne da hannun hagu shi rika huta ta sarki da hannun dama shi a ruwa shi na wanka shi kare to sai matsala dai aka ce ita imani zai yi ba in ya kasance ita imani zai ya zai in ya rika zakari ne da hannun dama zai imani da hannun hagu zuman dole za ki haka ko tunda in ka rika in ka rika duki in ma rika tashi da hannun dama in ka rika duki da hannun dama da yadda kai kuma hannun hagu da yadda kai kuma za ka rika da hannun hagu to dole kenan za ka istimali da dama kenan za ka yi ka shi kenan ka istimali da hannun dama kuma istimali da dama in kun ka rika zakarinka da hannun dama sai su jimali da hannun hagu kuma an ce ka kai rika zakarinka da hannun dama to za ka yi kenan to sai malu masu kace a ah, ka samu ta arka jagoran da suke sai ka rabu shi shaka sai kai karka da shi sai kai karka da shi sannan ko da abin da mulki sai ka go ni hagoji in ka gaji ke da ka huta wala ya sahu wala ya musahu bi yamini ko ko wala ya tamassa wala ya tamassa ko wala ya tamassa sannan kuma idan zai taba abu kuma kada shi taba duk abin da ya kasance mai kazanta ne kada ka taba shi da hannunka da dama in ka taɓa abu mai ƙazanta da hannun dama ba ta kama ce ba a taɓa ma sai lokacin shi abinci in ka zo shi abinci ka ɗauka abinci da abinci dole ka wanke hannun da in ka so da ka taɓa na mai ƙazanta da shi za ka ji kyamar shi abinci nan don haka aka ce to ko kare za ka taɓa in dai mai ƙazanta ne kada ka yarda ka taɓa shi da hannun kan dama babu laye masu zakara gobe aminihi da ba ba ba da la yusiku karshe da zakara gobe zakari ne bai miniya bai minihi da dama na idama lokacin da zai yi tsari yanzu aka yi tsari kada ka rike zakarinka da hannunka da dama a tsina muhammad bin yusuf ko kuma al-riyami ko kuma al kada a tsina al-awzai da amre an yi hayyar da abi an abu da hayyar da abi ka tara an abi ha an nabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce idan ba da ahadukum idan tsaye daga cikin zai yi tsari wala ya ku zanda da kada ku bai mini kada shi ya tashi ya zakarin shi da hannu ya dama wala ya canji bai mini kuma kada shi tsarki da dama wala ta na fafiri ina ya kada shi ke ga muka yi abin sha duk abin da kasance abin sha ne ko gura ko wani abin sha kada kai shi gare shi ba wani sun ya abin hijara ba mai bayani a kan tsarki da lura wasai hadisna ahmadun muhammad al-makki قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده سعيد بن An عن ابي هريره قال ittaba'atun nabiyya ko attaba'atun nabiyya attaba'atun nabiyya na bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa haraja li halatihi yake ta saboda bukata sai wa kana la yantafi manzon Allah ya sha ta bai wai gama bai wai waya al'ada ta hiyar manzon Allah ya ta hiya ko ya ina ba gari shi bai yi ba shi gani mina na baya ne saboda manzon Allah shi ya kunna ya ruwa da mutaka duniya yace fa da nau'i minhu sai ni kusanci manzo sallallahu alaihi wasallama domin ladabi ya ce domin kuma tsini mai kewa ya fita sai ni fi shi da kare da kare ina biya sai baya da baya baya da baya baya da baya fada na wuce min wani kusance shi lokacin da ya ke sautin mutum kusa da sai ce man wani ne kai sai ce abu huraira abu huraira ne lokacin da ya ce haka na sai ce ibi ne jara ka samu mai dorwa tsaye ka tafi da wanda ke zai yi tsarki da ita har wani abu ko kuma ta abin da kama da wannan magana ko kuma ta abin da kama da dutse wanda ka sake da tsarki da shi wala ta tini da azmin kada ka zo min da kashi wala da kan ka zo min da tsoro sun na dabbobi fa a ta yi tuhu bi a hajari ni zo min da tsoro wadda yi ga tare da ta yi gehen tuhaji na kowa za a tuha ila dan bihi ni a ce su gehen ci wa a rasu an huni kawai kai daga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a faɗan ma kaza lokacin da kare a taɓa a kubihin nan sai sai ya ɗauko ba wata ainihin wannan abin da yi abin da ya fito daga gare shi a ba abu sai bi shi bikin da da wannan ruwa sai wata su jimari a shi kenan kaga su jimari mun yi bayani akan al da bil mai yanzu kuma al-istijab a ahjari ana kenan yi da ruwa sai kuma ana yi da ruwa don haka kada ka ta maka kaki da kana cikin jeji ko kana cikin daji babu ruwa kace lallai hakika kai sai ka samu ruwa amma ba ka da kai ya tsoke da ruwa sai ana yin zuci kuma in kai da dutse ka samu rawa sai ka sace ba ana ya dole sai ba duk abin da ke farance za ya iya kasance ba a ganin ne gaba ɗai to ana yi shi kaga ana yin dutse ana dole sai ba abin da kai manzo Allah ce ba a yi da kashi saboda kashi abincin aljannu ne sannan ba a iya tsoro so kashi na dabbobi kamar shanu ko tumakai ko awakai ko raƙuma ba za a yi da nasu ba shi ko wannan abincin dabbobin aljannu ne haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce don haka ga shi kenan ba za a yi da wannan ba in dai ba wannan ba sannan kuma ba a yi da abu mai gaihi duk abin da kasance mai gaihi ne kamar irin yuka ba a yi da shi ba a yi da irin ba saboda gaihi ga tana da cuta ba a yi da alkaja mai gaihi tana da cuta maka bayan wannan kuma ba a yi da dukkanin abin da ya kasance shi da rubutu rubutun nan ko da na muku na walau kana madanun rubu ba dilan ko da ko a attendant mutum ne ke karanta suwa abin da kasance banza ne kamar irin tafai kristoci ko kuma irin jarida ko da jarida ba a yi saboda me akwai hurufu gare ta an ce hurufu dukkanin su sabbatu da daga Allah huruf gaba ɗai Allah tabbatar da su ya haka ga shi ke duk abin da kasance shi na da mukoshu duk abin da aka harufa ba za a yi shi ba haka ma wani masu kace ba rau kana mazalun ba da nan ko da ko abin da wannan abin ke karanta suwa wasan abin da kasance ba daidai bane ga shi ko kuma wanda shi na karanta da wata banna kamar irin da wani hikoci ko jiriya ko abin da kamar da wannan duk dai ba za a yi su ba ko irin da bayan kuma kace ai tahin boko na bari in kasa da shi ba a an hana saboda wannan mutum suna da girma ga Allah dai babu la sanya babu la sanya da rokin ba mai bayani akan ba za a yi tsarki ba da turo so na dabbobi حدثنا أبو نعيم هو فضل البكيني قال حدثنا بحيم هو ابن أبي معاوية عن أبي إسحاق هو سبيعي قال ليس أبو عبيدة ذكر با أبو عبيدة با أبو عبيدة متون حديث با واتا أبو إسحاق أسبي أن كدايه cikin masu tajiri ya kware da tajiri sosai mun yi bayani mun kake tajiri dubara ce kawai ta karanta ba kamar yanzu Allah misali kaga wannan bai ta asali abu ubai da ta dan dan abdullahi ne dan dan abdullahi ne mas'ulin nan an ya aiko to in yace watan hadisna abu ubaida an abihi kaga an nabi kai da mazo kenan kuma mutum ban gidan ku to sai ce laysa abu ubaida zakaru ba abu ubaida an mutu wannan hadisin ba walakin abdurrahman al-aswad walakin abdurrahman al-aswad walakin abdurrahman ibn al-awwal daga ne abdurrahman ibn al-awwal da karin ko ko ya kawo karin ko hmm? to sai ce sai kawai ana bi annabi ibn abdullahi to yanzu abin da annabi wannan shi cikin hadisin da an fara Buhari da kai wannan hadisin dan an ce mu wani cewa a tabakin da wannan ne kadai wannan cikin wannan ku ne ya mai da kaje akan wannan hadisi yace yo an yi da dalili kun Buhari ya rawa hadisi da dalili amma ka kan Buhari mun ce gani na da haka bai irin wannan bai gare shi ai sai ko to sai ce laita Abu Ubaida da zakaru walakin Abdurrahman ni al-Ahwal ko to yanzu haka sai da ce حدثنا al الرحمن ba. ko sai ce walakin Abdurrahman al-Aswad to in ka ba wannan ya da dalili ya abu ta azabi sai ce laysa abu ubayda da zakarahu sai yace abu da ubayda zakarahu ya ambace shi an abiyi daga mahaifi ne to an ce lallai hakika shi abu ubayda da nan an kira ku bai da riwaya ga mahaifi ne Abdullahi bin Mas'ud shi da riwaya amma da wasita an kira to in yace laysa abu ubaida zakarahu kaga kenan ya doke ma hankali sai ta dauki hadisin ga abu ubaida na zai kawo maka har abi kamar hadisin ga muqaddina ta ta mai da kuskure sai ce walakin abdurrahman al-aswad zakarahu walakin abdurrahman al-aswad sai ce an abi an abdullahi ko to bisa bai ce hadisin abdurrahman ba sai sun ka da dalili to da buhari ya kawo wannan ko yace an abihi daga da shi an na kusa min abdullahi ya ji abdullahi da kuma shina cewa a can nabi wa sallallahu alaihi wa sallam al-ghaida manzo Allah ya zo wajen gaida fa amara ni an atiya ko bi da hadari. ya umurce ni akan in kawo mai ruwa tsaye guda uku ko wajen tu hada da jinsa ruwa tsaye guda biyu su masu salisa wanda masu salisa ne na uku da ba same shi ba ba zan ku ba same shi ba fa a hattu rasatar sai turo turoso kashi na dabbobi kamar na raƙuma da shi sun ci an ci ya siya wa wajen su zai zo a kashi na raƙuma na zome da shi ba a tare da gobe hali zome shi da zome shi zome tsaye guda biyu sannan da turo su na dafa ɗaya ba a hada hada bai yi sai mazo sallallahu alaihi wasallam ya karfi wannan ruwan da guda biyu wa alƙarfa sai jifa da wannan turo sun wakala ko sai ce hada da kisan wannan aikatan tani an ce shi na daga cikin abin da ka iya juyawa kenan shi ya ta hawuli a ashe turo sun na dabba wanda ya kasance zahiri na shi na iya juyawa shi koma na jisa lokaci haza na jisu haza na jisu wani ya ya abin ya yi tafi ya juya daga zama na zahiri ya koma na jisa sani wa qala ibrahim na yusufa sai buhari ya kawo hadisi na ibrahim na yusufa yace fa qala ibrahim na yusufa an ɗare shi daga mai na yusufa an abi ta ta ka sabihi hadar ne abu rahmani ko bai kawo shi ba ko bai kawo ku shi ba da na kuwa yi buhari buhari ya ci da kai saboda ta gana in ka ba ke nan buhari da kai ne ya faru kai ne shi na kadin da aka tunanin a mai to ya hana a mai wanda na kadin amma wannan nusa ya kan yi zaba wuta a gane ya kan yi zan wani nuka da babu don haka ga an kai wuce ce kuce ce amma tare da haka nan ma ko da wani nuka din an yi tsaye a kan cewa lallai haƙiƙa abdurrahman din nan shi ma an yi magana a kai ne abdurrahman na aswad an alihi an abdullahi malum masu yi cikin kuce kwale-kwale a kai ne kan wannan a wannan a tilmidi ya ce na tambayi wani akan wannan hadisi wala yi kadiri bishai bai hukunci komi ba yace ni zai tambaye mu hudu dai akan wannan hadisi wani ya kace shi ma bai hukunci komi ba kai to haka dai an hakawo wannan ibn hadisin ya kawo ruwayoyi daban-daban daban-daban daban-daban akan islamin da cikin wannan isnadi tare da haka nan kuma san al-islamu mujiban da tarihi in aka samu islami ga hadisi shi da gudanar wannan hadisi to tare da wannan islamin shi ibn hajarin ya komo musu hanyoyi musu hanyoyi ya ce wannan dai hadisi kamo da bahari ya kawo shi nan da an zai samu isaji cikin isaji yau da mutum da ya ce lai abu ubai ta kara ku haka ne na bai ne a mace shi ba kuma in ya ambata hadisin musulmi na har akwai masu mutane da musulmi ko da ya haka na ko buhari ya karfa fashi da hadisin mutasili wanda ya kasance wannan hadisin da ya kawo mutasili na ya karfa wajen hadisi wanda ya kawo mutasili saboda abin da an ya isalu hafi ko ya isali wanda ya kasance isali na hafi wanda ya kasance ba kowa ka ibada da shi ba abin da annan saboda abu ubaida in abdullahi masudina sai an kace an abiyi ba kuma ne mai dogare shi ba ta ana samun a kenan a risalu hafi ko to sai ce to cikin wannan hadisi akwai risalu amma da haka nan an samu ta kauya ta wannan hanya wadda rubuto ta wannan wannan ibrahim ibn yusuf an abihi an abi isaqa hadathani abdul rahman al-asfur hadathani al yace ibn al ya faɗa wannan hadisi samu hadisi ba makali ba kuma sannan ya karbi gonce ne ga wanda an kawo da cikin lafi da wannan zai shi a cikin nakadin da an kawo buhari da himola cikin hadisi arba'in cikin hadisi saba'in da takwas wannan shi ne na farko amma an gyara wannan maluma sun yi da ainihin abin da ainihin shi wannan ibn hajar sun yi da wannan gyaran nashi yanzu nan kama ba a sama shi kuskure ba sai sauran hadisan da a tahi guda guda saba'in da bakwai kenan ko duk wanda aka kai insha Allah za a yi bayani a kai sannan da shi da musulmi sun yi tare ne a kan hadisi talatin da biyu wanda kowane su ya rufe shi kuma an kama su da kuskure ne su ma an yi rakari a kansu kuma maluma sun yi gyara a kansu sai mu zo shi ma sha da hadisi da yi wanda ta ya kaɗaice da su an yi mai rakari a kansu shi ma maluma sun nawayi da sauran maluma sun kan kama da su ki gyara mai hadisa amma haɗa buhari da mulim kowane su an ji ma ta sun hadagar kowa shiga da su an bar su hadagar da ila su ba wa za a yi su saboda watan an ce qur'ani ya ba ku da cikin shi ko yi rubutu ko mi girma marubuci ko mi ƙarfi ne da ku da cikin rubutu inda dai abba a samun kuskure cikin qur'ani cikin qur'ani Allah amma ban da qur'ani na Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da an ta wani rubuta da aka ku a cikin shi babu wudu imaratan alhamdulillah sai sai da babu hadisi wa misbahu ramidan ta shiga hadisi mutawatir da yake ma na rahimahullahu ya yi bayani a kan hanyoyin wata hadisai suka zo muna mun yi bayani mun yi hadisai sun zo muna ta hanya kusan hanya biyar ana samun hadisi mutawatiri ana samun hadisi mashu'a mustafili ana samun hadisi mashuri ana samun hadisi azizi ana samun hadisi gari ya ce suke barna to wannan hanya da biyar kenan da yake bari usul al-ahadith ilana dan qasmu ila hamsa al-qani tana kasuwa zuwa kashi kashi kashi har kashi biyar sai malam ya fara da farko saboda shi an ma da bai dalilin al-niyya duk abin da ba wannan ba tabbata bi dalilin zanniya ya tabbata da kunya da kasance zanniya ce ya gari ba Allah dan nufin wal habari da subut zikir lakini amma hadisi ne kai matsayin hadisi mutawatir to wannan hadisi ya kai matsayin hadisi wanda kusanci hujja shi ya hujja shi ya hujja shi ba zanniya ba shi don haka ko ina ana ya hujja shi ba wanda ka yi gita hadisi mutuwa to sai kasance maluma sun yi sabani ana samun mutuwa ne ko ba a samun mutuwa sai kasance al'adar nuna ba su yi bayani akan hadisi mutuwa ba sai sun yi isharori masu gudun akwai hadisi mutuwa ne amma ba su fito goro sun kai bayani akan hadisi mutuwa ba sai ke kuka haru so su fara bayani akan hadisi guda sai su da a asuliyuna amma malumman tauhidi ba su shigo malumman hadisi ba su shigo cikin bayani akan hadisi ta sai da baya dan suka shigo cikin bayani ne don haka sai malam ya fara da ainihin ma tabbata bi dalilin kadiyyin ثم أتبعه بما ثبت بدليل ذنيا فقال المتواتر المتواتر الذي رواه من حصل العلم بما أتاه ضرورة إذ هو جمع استناد للحس كذبكم لدى في يرى لا اتباع بكل أن كان ولا أدى لهم بما فيما تلا والقيد علم كحديث ما كذا والحول والمرء مع الذي أحاب سبر يدين في صلاة بشري ومن بنى أنزل كل مسكري كل ميسر سؤال مكري نزل مسؤولك في شف القمر قال إن لا يعملوا وفتن آخر دهر تحصل لكل هذا واتر لذوء في الدعاء معنوي amma tawatur hadisi wanda kasance mutawatir yana Allah zai rawa ku manyan su rike mu gama a taku Allah zai shi an wannan da man wannan da al'ilmu ɗin ya hasu samuwa gama a taku da abin da ya zo da shi rawa mu shi rawaito shi al-mutawatir abin da aka ce wa mutawatir Allah zai hadisi wanda yake manyan su rike mu man wannan da al'ilmu ɗin ya hasuru na samuwa bai ma a tafi da abin da ya zo da shi da wani shirwa ya toshi wata hadisi an kace hadisi mutawatiri na to wanda ya kasance an yarwe ko adadin kasirin shi kasance adadi mai yawa ya ruwaito toshi wanda ya kasance kuma na adadin watan an yoki da hadal adadin fiye jami'a da bukata sanadi a samu irin wannan adadin da suka ne dogokin da ta farko ta sahabbai a samu wannan adadin kamar alal misali kenan hadisi wanda ya kasance adda rawi goma suci shi akwai kuma hadisi mutawatir kamar da ainihin imam su ya ce wadan an yi sabani akan hadisi mutawatir amma malum masu yi akan cewa dai mai rawi goma shi ne farkon hadisi mutawatir ya ce saboda mi saboda shi ne wata ainihin farkon jama'a kasarati shi ne farkon jama'a kasarati da goma jami'a fara babban jami'a ya fara da goma sai imam mutum ya ce don haka ga wa kowa ladayya a jawabi cewa hadisi mai rawi goma shi da mutawatir mushi an zabi gona amma kuma wasu malum sun ci hadisi su bi mai rawi goma sha biyu saboda me ko ba suna min isna kan da kiba mun aika wata nuka babu wakilan mu mutum goma sha biyu daga cikinsu su an ce a shekin nan wannan adadin shi ne adadi wanda ya kasance irin waɗannan jama'a duk yan duk labarin da suka ko a kawo to labarin bai zama na kaja wasu kuma suka ce mutum ishirin in ya kun min ku ishirin sabi nuna ya ga a sai asali in ya kuma kuma shi na nuna ya ga gobe a cikin sadi wannan shi ne farkon adadi wanda ya kasance adadi mai yawa wanda ya kasance jama'a masu irin wannan taron to kusan bai yiwa a ce sun haɗu sun yi karya wasu kace a arba'ina ko sun kace mutum arba'in su kuma sun yi akan kawul hannu wa ta'ala ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa liman tabi'aka minal mu'minin ba man tabi'aka minal mu'minin ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man tabi'aka min mu'minina ya kai manzo hasbuka Allah wa Allah ya tamaka wa man tabi'aka min mu'minina wasu mu'minai kuma wanda ya kasance sun bi ka kenan wannan tsari na bayan isuwa ta Allah sannan kuma tare da wa'anda sun gabi ka daga cikin mu'minai an ce wahum arbu na izaka lokacin da su abin don haka su malama sun wannan shi ne wasu sun a'a abin da dai saba'in وحتار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا سبعين رجلا لميقاتنا فسنتي متو سبعين دي سوني أدنى حديث متواتر وسن كتي آه mutum ɗaya ɗari uku da goma sha watan su ne a tawo badali kuma sannan su a tawo tsaruta wasu ka ce a sai mutum su ko ɗaya da ɗari uku da hamsin su ne wanda an kai sun rubuta biya su to haka ne malama sun ka tuhu da sabani kashi kashi kashi kashi to sai dai malama sun ka ce dai dan yayi wa ko adalun kadibu kasance adadi mai yawa ya rato nan hadisi sai kenan shi na ce almutawatir alladhi rawahu manyan hasu da dibu bima atahu da surata wanda kasance ilimin ilmin lalurina duk abin da ya kasance jama'a masu yi wa sun karwaito to ana ce mu na ilimi ilmi da luri ilimin da bai da bai ganewa wanda kasance kowa na ya gane wani ilmi so kace abin da misali ilmi na duniya kamar yanzu kace maka da wanda zo ka da wanda zo ku biya da abai maka labari ko zo ya ko ashe akwai labari da ka zama kamar yake ne ka to shi wannan ana shi ilmi da duniya yace isko domin shi jam'un tarona iskar da lihisi wanda kasance madogara shi ga ganin idanu ko madogara shi ga ji ko madogara shi ga shaki ko madogara shi ga ɗanɗano ko madogara shi ba tanga tabawa wannan shi aka ce ma addinin lihisi ilimi wanda ya kasance ba sai ka zo makaranta za ka samu ne ba ilimi wanda ya kasance kowa na da shi kuma za ka yi kuɗi masu san ka irin wannan ilimin ba shi aka ce mai ilimi wanda ya kasance da nubi kamar yanzu ana misali abin da ka gani da idanunka abin da ka gani da idanunka haka ilimi na da nubi ya ilimi na har riga ka gani ko abin da kake kunne ka ko abin da kasance ina da zana ka kanka ka tantana da kanka ka ga wani bai gaya ma kai ka ci a yi tsaro ne kaza in ka na kai ka taba ka ce eh na taɓa shi ƙarfi gare shi ko ta shi gare shi an kiya da wannan ko to wannan shi aka ce ne ilimi da dori to kamar yanzu al misali mai misali ilimi da dori kamar yanzu mutum na ce maka na zo kasuwa da jimu'a da gado ki ya girma giwa ba ka zahiya ba ko ka yana jima sai wani zama ma irin wani magana ya ce ka yau kasuwa na gado ki ya girma giwa ya rage ma ko kallo ko kana ajima to ko kana ajima suna nan suna kuwa daban daban daban daban daban daban daban daban daban har sun haka zuci ta ƙarshe ga kai ta gari ke to shi aka ce ma an ko na mutane da hawari mu alhisu malam ya shigo cikin shafka ke an yi mai ko adamin kasimu ke kasance a cikin mai rubunan hadisi sannan an yi da hada an yi da hada ardu bi jami'a da ba ta sanadi Kina na ce yasu wajen un yasarar da lihisi kadai ba yasarar da lihisi wanda ce madogarin wannan abin ga gani idan yake shi na sai suka cewa an ya kuna mutane da habarihim a yansu an kiyaye wannan ku wannan shi shine sharɗin mutawaddi a rubuta ko kuma a tsayi Ka ko kuma da tsaro mafi rak sannan kuma an fi hila da a tawadu ahun wa tawadu mu Allah ta tafi an fi hila da alatu al'ada da kore tawadu ahun dace wasu wa tawadu mu da haɗe kansu Allah ta tafi akan su ya kayya al'ada suna kuma cewa mutum goma sha biyu ko mutum goma su haɗa kai su kaya ko ba ya kaya ta ba kiya da wuya to shi na ce kada bugun karyar su lura da ana zai da kurfi wa al'ada ya an fi irin mutum yi kaya ana ce a ba ko mutum goma ba ba ko mutum goma sha biyu ba ba ka taba samun mutum goma sha biyu sun yi kaya ba ya ne ma kai al'ada tana kowane mutum goma sha biyu su haɗa kan su yi kaya da zai da bayan kulle a kanu an kada ta kasance da daɗe bakin kulli ga dukkanin watan ɗaukokin nan sai baka ta sahabbai ne mutum goma na tabi'ai a samu mutum goma alba'i tabi'i a samu mutum goma ko kuma in aka samu sahabbai mutum goma alba'i tabi'i a samu sha biyu ka tsari an samu ba ba ko tabi'ai a samu goma sha biyu alba'a ta bi a samu sha hudu ta yi samu ba rigi ba a shi kaga abin da an ka samu cikin farko an same da cikin tsakiya an same da cikin karshe haka har zuwa ga su a ainihin malumin hadisi shi kasance hadisi ga haka ya yanzu sha biyu sha biyu sha biyu har zuwa ƙasa ko kuma goma goma goma har zuwa ƙasa ko kuma shirin shirin har zuwa ƙasa ko sauye sauye har zuwa ƙasa ko arba'in arba'in har zuwa ƙasa to haka ne wannan shi aka ce hadisi mutawa da ne da zai da baki kula a kamar wala adda lahu mu'ayyan sannan kuma an yi yau ko adamu kasiru wala adamu mu adamu muayyana ba su da adadi hala mu kaunihi muayyana halin shi na ayyanan ne adadi kamar ce sun kace goma ko shadu ko ishirin ko arba'in ko saba'in ko ɗari uku da goma sha uku bai kasance dai adadin nan ne watan adadi na wanda kasance ba ayyanan ne ba adadi na mai yawa an yi yau ko adamu kasiru sai ma ta da amma kawai da kasance shi ne kawai da ayyanan sai kawai kuma shine madaukaki wani kai da ilimi shi dai wannan hadisi mutawatiri yake da ilma kina kun hada da ilmi ilmin nan al-laluri da ilmin da dari ba ilmin da dari ba saboda ilmi da dari ilmi da luri ya sulu da matsayin da ko a halayyar da dari kina samuwa ga wanda bai da cancanta sai ya tunani sai an kace ilmi da dari na ilmin da sai ka tsaya kawo hada ka sannan a gane kamar yadda in muka ce ɗaya da biyu kina da wuya to sai muka ce ɗaya da su sun goma sha biyu sai su rabin sudusin goma sha biyu alwahid nisfu yi akwai wahala babu ko sai muka ce alwahid su da isna ashara sai su da sudusin goma sha biyu duk hama da su wadawa su bambanci nawa a su sudusin sha biyu biyu ko zono arabin ta haka alwaye da alwahid su da isna ashara to wannan cewa alwaye da alwahid su da isna ashara take yana adadi shi aka ce mai ilmi da dalili in kuke tsare da duko ilmi nan duniya don kowa na ya gane an gane ko to shi hadisi mutawazi matsayi ne matsayin wasan ilmi wanda kasance kowa na iya gane shi kuma kowa na iya yarda da shi to hadisin da yake irin wannan matsayin ba a kai shi maluma sun ce kai hadisi mutawazi shi na kai ka kanuci amma in ba shi ba ka kai hadisi a haru ba kai kasance sai da kai haru alhamdulillah wa wasu lafi suna masu suna Yeah. kuma yana halatta in ya kana kuma ka a kai musu kai ne shi ko ka amma kuma ana iya ruwan wanka bai kai mutum ta mazo sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi wanka bai fadila maimuna da tun ruwan maimuna ka ga kai ba wanka sun da kai na ina da ka ka ce tambaya ne tambaya ce cikin wannan hadisi shi ma makamanci ne shi na inda an ka ce ya kai annabi da zuci biyu ko so guda eh sai annabi ya ce mai ya ba da zuci biyu ko ma ne eh idan mutum ya samu yana tsoron yana aikewa wani magana ya samu shi in ga shi manzo sallallahu alaihi ya yi amma nan ga cikin jeji ba cikin ba cikin gida bane cikin kalifa an hana abin magana saboda in kai magana in kai zikrullah a cikin kai malaiku za su kasa su ba ba su shiga wurin dan ba su shiga wurin da bai da sarki na na na yana zama fita da mutum shi shiga na. wannan hususiya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam hususiya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam saboda kuma abinda annan matan manzo sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin da wal mu'minati don haka ga shi abinda ta kawai manzo sallallahu alaihi wasallam aka sha maka ki shiga cikin gidanki saboda haka nan da cuta mai suna ba su yi ta hira ina son kaɗaita da iyali ne bai ya tare su amma duka yasu ai mu'minai na don hakan gashi ke ne ka diba shi manzo sallallahu alaihi wasallam mata shi matan mata shi kowa yan kowa ne ita ma da abin da ya tambaya ya yi tambaya akan wai abdullahi bin mas'udin da yake min manzo Allah na kuma manzo Allah ba ya dama ya shiga gidan shi a shekin yanzu kamar in kana da yaro ko kuma na mai tafi kana ba shi dama ya shiga gidan ka mun ka ce a'a saboda wannan mutum sai a ce jama'a sallallahu alaihi wasallam bayan shi ba a samu sahabbai na koyi da haka nan ba su turo su cikin gidajen sai mutum gudu tsaya wajen gida shi sallama kuma mana kai gaba da na sallama zuwa gaba insha Allah to na'am ya ce sati biyu suka wuce wani sun yi tambaya a kan duka tasbaha wata ko kuma ce duka tasbaha da addinin musulunci to tasbaha dai mai kyau ce sahabbai nan mazo sallallahu alaihi wasallam sun duka tasbaha abu hurairah ya yi tasbaha saboda yana da jikka wanda aka cika mai da duro sai ko kuma da ɗayan dabino wajen ɗayan dabino dubu ko kuma da dubu biyu ya kasance shi na dubu su ɗaya bayan ɗaya inda zai tafi ta shi kuma guda shi aji yan wannan jika ta kare gaba dai sai wannan buwa ta shi ko mutum komai wa tsin ko kuma ta talibin ta koma cikawa sai ta cika talibin shi ta ko su sai ba sai ba ta haka shi kare kuma tafiya ma ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana dan gosun da bino dan gotsin da bino dubu hudu tana da da su manzo sallallahu alaihi wasallam ya gani ta ce mata ayat da lokacin da ya fadi mutum ta yi ko kuma ya mutu yayi yace to da lokacin da lokacin da kike nan nan ba zamana kina tasbihi yanzu nan kai gare ki na tasbihi wanda kasance ya yi abin da ke yawa yace ka san shi ka san shi ya manzo Allah abin da kai yace ga abin da zaki ci ya ga mata wannan wannan abin da ta yi wanda kasance ya yi tasbihi da kai da lokacin da ta har zuwa lokacin da manzo Allah sai sunan sai wannan mutum ya ce da annabi mafa'a ala jawazi at-tasbihi min al-biha da ta ne aka rubuta insha Allah wajen zuwa sati ko sati ko zai fito تعجيل المنفعة على جواز حد تسبيه بجنبها زوجة أنفاني أكان حلتشن إذا تيجي تسبيه لتسبحها mun kawo hujjoji da sahabbai akan rika tasbaha mun kawo hujjoji da tabi'ai akan rika tasbaha mun kawo hujjoji da alba'i tabi'ina akan rika tasbaha mun kawo mun kawo ma har wanda ya kasance wannan abu musulmi Allah walani ya kasance shi na tasbaha sai dai taho shi na sai da hannun shi ya da sai kama kewaya tana subhanaka ya mummitin da baki waya da da'i masa baki ya mummitin da baki waya da da'i masa baki wannan da ya ta duru wa hada'a sai ce ya umma musulmi harumi hammin ya muslimin wanzuri ila ajiyar ajayi da zo ya keɓa muslim ya ga abin ya ban mamaki wanda ya koyi ban mamaki ko ta zo sun tafi a sai yuji tafar wani tafi ya tafi amma da zo wahala ha tana subhanaka ya mumitan nabati wa ya dani masabati wannan hadisi da bata ce na abu musulmin arzu rami ta da karamati mutum na wani kasance shi na da karamomi da yawa to gashi ta zuwa ya zo zamanin manzo ko da zo manzo Allah ya rasu bai samu ganin manzo Allah ba shi kuma zai Allah wala ni amma an kira shi cikin al-muhadara muna wanda yake ya mutu da zamanin manzo bai gane shi ba bai zo ba sai zamanin Abubakar lokacin da zamanin Abubakar wata akwai wani da aka yi wannan kafirin sai sai kasance yana tunar shi a a annabin Allah ne na cewa shi a annabin Allah sai ya kire abu musulmi Allah wala ni yake ka da tani annabi Allah ne zai ce la asma ka da ni annabi Allah yake ce mata bace ba sai ce ba ta ci ba ce ba ta ci ba sai ce ka da Muhammadu Rasulullahi ce na na da Muhammadu Rasulullahi wa amar bin nar yace aku ayyata hada an ka hada wuta an ka dauki abu mulmi ala huda ne an ka jefa shi wannan mutum bai kone ba ka wuta ta kare ce hidwa dai to shi da ya zo madina ya shiga shi masallacin madina ya zauna yana tara raka a musulmi wani hada da shi ya zo ce mishi da Allah ko kana labarin abun da mai alfara ne da ce nan ina yana labari ne ya ce ina jin labari ne ta ce na gama da Allah ba kai na ba ta ce ta ce ta ce niya ta ce na gode ma Allah ya gwada min wani cikin al'ummar manzo wanda ya kasance an kaje hawa ta bai kone ba ilmu da an fa Ibrahim alaihi salam to shi yana zuwa shi da tarbaha su wannan manya-manyan tabi'ai alimin abin alimin da zai zama shi yana tarbaha wadda ke ja kuma sannan ainihin wannan ibn taymiya rahimahullahu ya kulla babi wanda ce babu tasbihi ilhata babu tasbihi da yadi wal hata wa nahwiha ko wa nahwihi babu tasbihi da yadi wal hata wa nahwihi wa ma min ne ne kama da takwa ba su ba hanyar nan ba a shi ke na kare ta yi gaba da takwa don haka sai ne can wannan a shaukani cikin nazar raudani ya kawo wannan hadisi na wannan safiya ya ci tuga shi manzo Allah ya ce mata watan na hore ku ya ku yi amfani da hannunku wa inna kunna masuratun sadiqatu ranar alƙawar za a tambaye ku tasbihi da kun kai da hannuwanku don haka kuma don Allah ce wa na koli ku tasbihi da hannu hannuwanku wa inna kunna mas'ulatun musaddiqa za a tambaye su za su yi hulci an kiyaye da wannan ku sai dai shi shukani ya ce wannan a ishar na ilama ko abdan shi ne suwa ne zuwa ga abin da mahihici wala da abin da sai bai ko da ta da halici cewa kai kaza ya yi bai ko da yau ce ne ga wannan abin da malamin hadisi sun kace kenan a wannan cin bayani kenan saboda an rubuta bayani kwarai da sai gudun abin da ke amfanin alibai Allah ya so abin da dai muka so kullun ke kasance in za ka musanya abu ka musanya da hujja Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa za ku kuntum fa'adin idan za ku yi magana ko ya adalci muna son don Allah mutane su zanka adalci cikin magana su ko kuma malumma su zanka adalci cikin magana su kada ka bata abin da shi ya bata bata ba wal abihu ma abaha ku shehu abin da aka ce mai muni abin da shi a san mona ta wal hasan ma hasan ku shehu abin da aka ce mai kyau abin da shi a ta kyautata hankali ba shi ka hukunci ba shari'a ka hukunci don haka ga manzo sallallahu alaihi wa sallama babu inda shi ba a haramta ya ne ce kina so in faɗa miki abin da amali ci masu hadisi wasu sun ka san hadisi sun ka ce wannan a rishar na da makon abdal wala yana cin jiwaza ba zai koya da shi ba to tun da kuma mun kawo sahabbai da yawa da kasance sun yi amfani da sahabbai kuma sun yi amfani da don haka ba zai yi kai karankanta ba baka fahimta ana yi ba ka bata babu inda ta da ake kada aika in ka ga inda aka ce kada aika haram na aika shi ne sai a bari kawai ko kuma har wanda yake haram na sai ya ga hujja irin tamu in ya ga hujja irin tamu ta haramci akan mun ga hujja da halalci sai a je ba a gani sai a gama hujja da hujja sai a gashin da hujja ta halarci da hujja ta haramci da yawa in hujjojin da sun ka kawo haramci sun yi yawa shi kenan sai mace ce ta ba haramta in hujjojin da sun ka kawo halarci sun yi yawa sai mace hujja ta ba halarta domin mun ga hujjoji na halarci ba magana ga haramci ba hanyar ko hujja guda mun gani ba a haramci ta ba don haka ga ta ba halarta ta ba halarta ta ba halarta. da bi ta ba tana cewa subhanaka ya mumitan da baki wa ya dai masa baki su ba subhanaka sarki ya tabbatar maka ya mumitan da baki ya wanda ke cire da shiri tuna shiri ta tace subhanaka ya mumitan da baki ya mai cire da shiri wa ya dai masa baki ya wanda ya kasance mai dawwama mai dawwama mai dawwama ga tabbata dai wanda ya kasance da wani mai da tabbatuwa sai. da wannan mai ga tabbatuwa sai wanda kasance Allah la awal lahu wala aidan samun Allah ba da rukuwa da gani shi ne ci wa ya dace ta ce wa ya da'ima tawaki ko to cikin mun kawo mun yi bayani mun ci to yanzu gashi nan gaba mai iya musu kalama waliyai shi na iya musu kalama ta ce wata baha na kewaya da kanta ita kadai amma ba zai musanya abin da wani ya yi ba shi ne bature ya yi jirgi ya tsaka yanni wanda ya kasance a tsa'ira rashi wato sun tsaya ta yi ko kuma duk ganya ce ya yi al-mugira ta kasance tana kai hari wa hada haka kai sai yi su ba da kai ta kai hari ta kadai ba tare da wani ainihin direban a cikin da bai mun samu wannan bai musu wannan ko a samu jirgin sama na yaki wanda zai tashi sai shi kai hari shi kadai shi dawo shi kadai bai musu wannan amma zai iya musanya cewa subhana ki waya ita kadai ita ma watan da gari ne musabbihin yusabbihu biha zai iya musanya wannan ko to wanda ba a yi musu nawa ba in shi na musu shi musanya jirgin sama wanda ta shi kai shiga hani kuma shiga inda so shi kai ki dawo wannan kudura ce wani wanda ke tsara shi kudura ta Allah da kudura Allah subhanahu wa ta'ala da shi ne da yanka diba masu yi wannan masu daura a cikin rai don haka ga ilil jami'a da yamma ramu ya yi bayani akan karama da daura ya duk cikin wannan littafin ya yi bayani akan motsi ko ahli sunna bi karama da daura matsayin ahli sunna akan karamar wani ya ce abin da ke gudana ga hannun wani ne misalin ummati daga al'umma daga ta wuce har su a tashin al'umma duk abin da ke gudana ga hannun wani ya yi gaskiya ne tabbatacce ne da abin da an ka samu a sabon kahani da abin da an ka samu ga ire-iren su irin su mani wani zai lafa na irin su a ainihin a suwane a duk alaihi salam duk wanda ne karamu miji saboda ce duk wanda tabbatacce ce shi nan ya sa cikin littafin ne wanda sanya ma a abin da ake zuwa tsiya kuma ya sa cikin ubudiyya tashi da zahiri guda da sanya ma'ar taymiya shi mun ya yi bayani akan kalamomin waliyyi hatta duka wannan wanda aka samu da waliyyi ka samu ya bayani ta ma samu tilma da tsibiya ma samu tilma da tsibiya da ma samu tilma da kasance matsananciya ce ya an kaji bari zahiri ubudiyya na ibn taymiya ya yi irin wannan bayanuka ya kawo su ma'arufin karfi ya kawo su nuna mutane ya kawo wannan alƙalin jeli haka ya kama sai wani ya kama sai wani ya kama sai wani da ta wato wanda ya kasance wani yana na Allah ya kasance ma zikira zikiri na Allah don haka ga kada ka musulmi abin da ka sani ba abin da ka wala ta kuma da ka bi ilmi kada ka abin da ba ka ilmi akai ne ka tsaya baki ilimin ka kuma in za ka yi adalci kace ba ka sani ba kawai amma kada ka yi hukunci abin da ka sani ba alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam